Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalar da niyya da muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Talata 28 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban kwamitin binciken bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka David Nunes ya ce baya da niyyar tsame kansa a kokin yin adalci a aikin da aka bashi na bincike. wata kungiyar kare bil'adama da ke nan amurka ta kai karan gwamnatin shugaba trump akan binciken kwamfuta masu shigowa amurka a kasar turkiya ko an gurfanar da mashahurin mawakin nan ne na zamani a shi da wasu mutane 28 To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta ce har yanzu bata canza ra'ayi ba game da makomar Ibrahim Magu na hukumar EFCC da kuma kanar Hamid Ibrahim Ali Murabus na hukumar kwastam. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa an wanke wasu 'yan majalisar dokoki daga zargin yunkurin juyin mulki. Kuma ni rayuwata ko kwamsariya ban taɓa zuwa ba. Kenan wannan kai da kanka ka san akwai siyasa amma babu komi sai da Allah ya yarda ne akai. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji cewa jami'ar Amadu Bello ta Zaria ta tabbatar da kammala karatun Sanata Dino Milaye. to wannan dama na gaya muku tun ne cewa wannan kawai magana ne na ma'asada karya ne wanda dama aka kulla mun kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirin sana tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu saurare assalamu alaikum shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan amurka david nunes ya faɗa jiya litinin cewa baya da niyyar tsame kansa ko kuma kin yin adalci a kan aikin binciken da kwamitinsa ke yi game da ko rasha ta yi kutse a zaben shugaban kasar amurka na shekarar da ta gabata ya ce komai dai siyasa ce mutane suna da yancin faɗin abin da suke so su faɗa wannan ya yi daidai nune yana magana ne salin da yake wa manema labarai jawabi bayan takuransa na jam'iyyar democrat adam schiff ya ba da sanarwar cewa yana kira ga nunes da ya sauka daga shugabancin wannan kwamitin binciken a cikin sanarwar da shif ya bayar yana cewa wannan bukatar na da bukatar da na baya na neman wato kwamitin binciken wannan batu ya sauka magana ce nake dauka ba ya karama ba domin ko ni da shugaban wannan kwamitin mun yi aiki shekara da shekaru tare ya ci gaba da cewa zai wahala jama'a su amince da aikin wannan kwamitin binciken muddin ma a ce ana sa son rai cikin aikin ko kuma yin yadda shugaban ya ga dama game da wannan aiki sai dai mai magana da Nunes Jack Langa ya ce Nunes ya samu bayanansa ne a fadar White House kafin satin ta shige ya fito fili ya bayyana cewa kadara ce ta rutsa da shugaba Donald Trump game da nadar bayanansa Langa ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin cewa Nunes yana son ya samu wani keɓaɓɓen wuri ne da zai bashi damar nazarin waɗannan bayanai da ya samu saɓanin abin da ake hasashe. Da farko dai Nunes bai bayyana inda ya samu bayanansa ba kuma har yanzu ɗin ma bai ce ga inda ya samu waɗannan bayanai ba. sai dai shi ma dan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican peter king daga jihar new york ya shaidawa murya amurka cewa nuna siya abin da ya dace daga farko har karshe sai dai an tsaya kai da fata na ganin an tozar shi da ma aikin da yake yi wata kungiyar kariyar haƙƙin bil'adama da ke nan amurka ta kai karar gwamnatin shugaba donald trump domin sanin ko me zai faru da bayanan da ma'aikata na shigi da fici suka samu na wayar hannun matafiya da kwamfutocin tafi da gidanka da dai sauran ire-iren waɗannan na'urorin cibiyar nan da ke ake kira night face amandaman ta new york ita ce ta ce tana son ta san yadda za a adana bayanan da aka samu daga waɗannan matafiya kuma daga waɗannan na'urori ta ce galibi mutane suna adana bayanan da suka wato suke da muhimmanci gare su ne a cikin ire-iren waɗannan na'urorin wanda hakan sautari na da nasaba da irin tunaninsu da kuma irin ayyukan da suke yi don haka karbe waɗannan bayanai a yi musu binciken ƙwaƙwaf wannan ya keta haƙƙin ɗan adam cibiyar ta shigar da ƙarar ce saboda gwamnati bata ansa tambayar da cibiyar ta yi mata ba a kan kari game da 'yancin samun bayanai akan wannan batu a ƙarƙashin dokar ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka jami'an kwastan da masu aikin sintiri a bakin iyaka sautari ba su buƙatar izinin tsarewa ko kuma binciken duk waɗanda suke tuhuma kafin su binciki na'urar da suke tattare da su sai dai kawo yanzu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida ta fadar wato da fadar shugaban amurka donald trump ba wanda ya ce wani abu game da wannan karar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a ƙasar turkiya an gurfanar da mashahurin mawakin nan na zamani a tilatas shi da wasu mutane 28 waɗanda yawancinsu 'yan jarida ne ana kuma tuhumar su ne da aikin ta'addanci da kuma alaka da shaihin malamin nan da ke da zaune a nan amurka wanda ake tuma da hannu cikin yunkurin jiwon mulkin da aka yi yi a kasar turkiya wanda bai nasara ba a shekarar ta gabata muddin aka same su da laifi to za su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru goma wannan da yana cikin yunkurin da gwamnatin kasar ke yi na ci gaba da kame waɗanda take tuma suna da hannu a yunkurin wannan juyin mulkin wanda bai yi nasara ba wanda kuma kawo yanzu ta kulle kafofin yada labarai kusan 100 da da kayan mutane da yawansu ya kai sama ɗaya tun daga watan yuli kawo yanzu kafan yada labarai mallakan gwamnatin kasar ya ce shi tas shi da wasu mutane da dama su ne ke sarrafa shafin sadarwar twitter da ke barbaza propaganda a madadin shi wannan malami mai suna fetullah gulen da ke nan amurka da gwamnatin kasar ta turkiya ke cewa shi ne kanwa uwar gami a wannan juyin mulkin shi dai gulen ya musanta wannan zargi kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce gwamnatin ta kasar turkiya kawai yanzu ta kulle 'yan jarida har 150 rundunar sojan amurka ta ce tana nan tana duba faifan bidiyo daban-daban har 700 waɗanda aka ɗauka cikin kwanaki goma da aka yi ana kai hare-hare a mosul ta ce makasudin yin hakan shine ta tantance ko da gaske ne rahoton nan da ke cewa harin da aka kai ya kashe farar hula har sama da ɗari in ji mai magana da yawon rundunar ya ce muna ƙoƙarin gane gaskiya na wannan batu in ji kanar john thomas mai magana da yawun wannan rundunar a wadda ita ce ke kula da ayyukan sojojin amurka da ke aiki a gabata tsakiya ya ce wannan shine babban abin da yake da muhimmanci a gare mu game da wannan birni na musul sai dai ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta ce kashe farar hula a birnin musul sakamakon wannan harin wani abu ne mai ban takaici ministan tsaron amurka jim mattis ya faɗa jiya litini cewa ba wata rundunar sojan amurka da ta wato ba wata rundunar soja a duniya da take nuna damuwa wacce ta fi ta amurka game da matsalar ta masul ya ce sautari amurka tana iya wato ya bakin kokarinta domin ganin an rage hasarar rayuka bayan allah da basu ji ba basu gani ba lokacin da duk ake kai wani hari da hannun amurka labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu fara yada zangon inda za mu fara da batun kame ko kuma bari mu fara da inda aka kwana game da makomar ibrahim magu na hukumar efcc da kuma kanar ibrahim ali murabus na hukumar kwastam inda majalisar dattawan najeriya ta ce har yanzu ita fa bata canza zani ba kuma mustapha nasiru ba tsari da haka ya kamu da wannan rahoton Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce batun fa Ibrahim Magu babu shi sai dai fadar shugaban kasar Najeriya ta sake tura masu wani mutum na daban. Abinda tsari ya tanada kenan. Yan Najeriya da dama na ganin tsoron kuma ba ku da gaskiya ne ya sa kuka ki amincewa da magun din nan. Wannan duk zance ne. Ai EFCC hukuma ne kuma kowane hukuma ta fi mutum daya. amma to ne babban dalilin ku na kin amincewa da magun ta ai kowa ya ga dalilin a ranar da magun ya zo ya yi bayanai ai mutane ba su gamsu da bayanansa ba amma ya baku amsoshi da yawa eh. ah, ba wani amsan da ya bayar ban gamsu da bayanansa ba da shi shugaban kasa so biyu na turo muku magun din nan menene fasara ku ga ita fada shugaban kasa a ah, to wannan kuma ni ba bana magana da yawun fadan shugaban kasa shi shugaban kasa ai mutum ne ko ba haka ba kuma idan ya kawo abu an kawo ma fadan majalisa inda ake da mutane tara. daga yanki daban-daban na Najeriya su zauna su dubi abun da shi ya kawo to yanzu idan shi shugaban kasa bai canza magun din nan ba me za ku yi kenan to idan dai muka muka kai ga lokacin sai mu magana da yake magana akan shugaban hukumar kwastam na najeriya kanal hamid ali mai ritaya sanata sabi abdullahi ya ce majalisar dattawan ta riga ta yanke matsayinta na lallai sai dai ya yi murabus mun riga mun gaba da wannan magana abin da za mu faɗa mun faɗi albarkacin bakin mu kuma mu yanzu ga mun ci gaba da aikin mu yanzu dole sai an canza shi to wannan kuma ya saura ga me yi saboda mu namu mu faɗa ne kuma mu riga mu faɗa. Dan majalisar dattawan dai yana magana ne a lokacin buɗe wani taron bita da aka shirya ma wasu malaman firamare a garin Kwantagora ta jihar Niger da nufin kyautata sha'anin koyarwa a yankin. Saboda wayan da ke horaswa waɗin National Teachers Institute kowa ya san su aikin su kenan suna da ƙwararru kuma sun kawo tsare-tsare wanda yake zai amfana da teachers Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda wata kotu ta wanke wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar daga zargin wato wani zargi mai sarƙaƙiya na yunkurin juyin mulki. Sule Mamuna Barma gare ka. Wannan shine karon farko da waɗannan 'yan majalisa uku na jam'iyyar Model Lumana da ɗaya na da Nasara ke sako kafafunsu a harabar Majalisar Dokokin Ƙasa tun bayan da aka zaɓe su a watan Fabrairun 2016 saboda kasancewarsu tsare a gidan yari. A wannan litinin da ke wunin farko da suka kama aiki, na tuntuɓi ɗaya daga cikinsu Honorable Mamman Isa, mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana yankin Maraɗi. Mun san wannan abu Allah kawo shi kuma shi ya yi maganin shi kuma mun gode mishi honorable wasu na cewa wannan al'amari naku akwai siyasa ciki shin ya kuke gani ai ba sai na haɗi ba kuma ni rayuwata ko kwamsariya ban taɓa zuwa ba kenan wannan kai da kanka ka san akwai siyasa amma babu komi sai da allah ya yarda ne a kai. jam'iyyar model lumana madigar jam'iyyun adawar niger na mai alfahari da zuwan waɗannan kusoshinta cikin zauren majalisa in ji honorable ahmed ben hamada dan majalisar dokokin kasa daga mazabar yankin difa guda president regional ne na teleberi gaba daya don yana da nauyi don kenan mun samu ƙarfi babba ko kuwa zai yanda ya kamata jam'iyyar MNC dai nasara wace hukumomi suka cafke wani kusanta na maraɗi Alhaji Sani Bala a yayin farautar waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin na jajibirin zaben 2016 na cewa ya kamata 'yan siyasa su mai da dalilan siyasa share ɗaya domin fitar da Nijar daga kangin da take ciki honorable Lami Dumumuni Haruna ne yake wannan gargaɗi su suna adawa mu muna majority mu 'yan Nijar muke duka da su da mu bori guda muke ma tsahi in ma menene tsakaninmu mu tsaya a tantance a ga inda gaskiya take a bita. honorable maman isa na ƙara tabbatarwa talakawa cewa maganar gwagwarmayar neman musu ingancin rayuwa ba gudu ba ja da baya na san abin da nake akwai kokowa saboda jama'a da sun ka zaɓo mu muna yin kokowa saboda talaka da sun ka zaɓo mu. Kama aikin waɗannan 'yan majalisar dokoki da wasu abokansu ke kira 'yan kasan siyasa ya zo ne a wani lokacin da majalisar dokokin kasar Nijar ke cika shekara guda da soma aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. To bar mu koma Najeriya inda a can ma wanke wani dan majalisar dattawa mai suna Dino Milaye jami'ar Ado wato Ahmadu Bello da ke Zaria ta yi game da zargin mallakar takardar kammala karatun jami'a ta bogi. Daga Abuja ga Madina Dauda. a lokacin da yake ba da shaida a gaban kwamitin kula da haƙƙoƙi da ƙa'idoji na majalisar dattawa mataimakin shugaban jami'ar ahmadu bello professor ibrahim garba ya yi bayani cewa From the records of Ahmadu Bello University, Zaria, distinguished Senator Yino Melai, who was at that time. Professor Ibrahim Garba ya ce, bisa ga bayanan da ke tare da mu a jami'ar Ahmadu Bello, mun san Daniel Jona Melaye wanda a yanzu aka fi sanin shi da Dino Melaye saboda canza suna da ya yi. Shi wannan sanata mai suna Dino milaye ya kammala karatunsa a shekara dubu biyu kuma ya samu digiri mai daraja ta uku a fannin kimiyyar ilimin taswirar ƙasa da sararin samaniya. a lokacin wannan zaman kwamitin sun nemi sanata dino melaye ya kare kansa inda yake cewa i am a proud graduate of amadu bello university and also a student of amadu bello University, ISO Summit. Dino ya ce ina alfahari da jami'ar Ahmadu Bello kuma har yanzu ni ɗalibi ne a jami'ar Ahmadu Bello. Bayan an kammala zaman ne na tambaye shi, ko yaya yake ji da shaidar da mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello ya bayar a kansa sai Dino Milaye ya ce. to wannan dama na gaya muku tun cewa wannan kawai magana ne na ma'asada karya ne wanda dama aka kulla min to mutum bai gama a university ba zai je masters a makaranta same makaranta don na san gaskiyan da nake faɗa shi yasa aka kawo wannan karyan a kaina kuma tunda Allah ya riga ya sa yanzu an wanke ni kuma zan ci gaba da abubuwan da nake yi kuma gaskiyar nan ba za a daina faɗinta ba wannan zama da kwamitin yayi ya kwantar da takaddama da ake yi na kodino Milaye yana da shaidar digiri ko a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina ga kuma wannan sumuntaɓin. Idan aka ce mutum bai fahimci aikinsa ba, to akwai hatsari. Yaushe za a ce ɗan majalisa da yake da buƙatar a gyara tattalin arzikin ƙasa, a gyara ilimin ƙasa zai koma yana maganar uniform kaga ba daidai ba ne. Don haka wannan abin da suke yi su dawo kan hanyar yi wa ƙasa aiki kuma ba daidai bane ne a ce da majalisar ƙasa da gidan shugaban ƙasa kullum suna waƙar madaba a kasuwa To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken kalaman nan na Sheikh Yahaya Jingir. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. ni wannan da nake magana ni ne na karbo mushi kati a garinsu su angala aka tabbatar mushi cewa shi dan jam'iyya ne dalilin da ya sa muka yi wannan jayayya ki almada shari'a wanda ya shiryar da foundation a port sai da membership ma na jam'iyya duk wannan propaganda ne na gwamnoni wanda suka ga cewa ba su iya controlling nashi ba suka koma daga baya suka ci ba sa son shi dama abin da suke ta yi a jam'iyyar kenan tun lokacin da aka kafa ta Jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke nan Washington DC barkan ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. Suna na Shatima Bukar Jallaba PDP Zonal Publicity Secretary North East Zone. sa ne yasa muka ba shi haɗin kai da goyon baya. Na goyi bayan shi ne domin ba manga tukur a kwata mu na North East yayi, Ahmed Ma'azu fama gwamnan Bauchi yayi, karashe ne shi Senator Dr. Alimadu Sharif zai yi. So muna jira yanzu yayi National Convention successfully ya bawa waɗanda aka zaɓa karagan mulki. suna na Sa'idu Usman Gombe shugaban matasa na jam'iyyar PDP reshen Arewa maso yamma lokacin da aka kawo sanata Alimadu Sharif bana goyon bayan zuwan shi a matsayin shi na shugaban jam'iyya ko saboda bai dade da shigowa cikin jam'iyyar ba ya san matsalolin da jam'iyyar take ciki ba na kalli ba shi da hanyar da zai iya magance waɗannan matsaloli. yau muke sake koma dambarwar rikicin shugabanci na jam'iyyar adawa ta najeriya wato pdp wacce aka ce a makon da ya shige bayan da kotun koli ta ɗage yanke hukunci akan karar da aka shiga game da ita aka ce wai bangarorin biyu da ke ta zoma din sun amince da wani shiri na sulhu wanda aka kula a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar bayelsa to sai dai wannan ba shine sulhun farko da aka yi cewa ana shiryawa ba amma kuma daga baya sai kaga abin ya zo wargaje kuma ma da jin murya ko ra'ayi irin na su barista bashir madugu na bangaren alimodu sharif kai ka san da sauran rina a kaba a watsar da su a watsar da karan nasu saboda su haramtaccen kungiya ne wanda suna kiran su people's democratic party wanda ba su bane kotu ce ba su bane in ba sojojin gona ba yaya a ce su ubannin jam'iyya suna so a yi sulhu su gwamnoni suna so a yi sulhu governor dixon ya bada reconciliation report gaba daya mun yarda da shi kowa da kowa ya yarda da shi amma mutanen makarfi da jama'arsa sun fito suka ce ba su yarda ba in ba wai suna so su kawo mana su kashe pdp ba in ba wani ya yi da nasu ba ai ba ba daidai ba ne bayan da za a yi zaman ta zama kamar wanda aka yi sulhu kwamitin makarfi dai zuwa yanzu bai shirya biyewa sulhu da gwamna siriya ke dixon na bayarsa ke jagoranta ba da ke da ra'ayin a gujewa biyewa hukuncin kotu da ba a san me zai haifar ba to shi kansa taron sulhun da aka ce an yi a wajen ba a ga su kansu shugabannin wannan bagarorin guda biyu wato sanata alimodu sharif da kuma sanata ahmed makarfi a maimakon su wasu suka rattaba hannaye a madadinsu a wannan na sunun da aka ce an kulla wato mutane irin su bernard miko a madadin 'yan bangaren sharif da kuma prince dayo adeyeye na bangaren mutanen makarfi akwai mutane irin su dave yorhemba da kuma ahmed gulak tun da wannan rigima ba karewa ta yi ba muka ga cewa kamata mu kusa cikin mu abin da yake faruwa wanda a dalilin haka ne muka gayyato shi barista bashir madugu na bangaren alimudu sharif din muka haɗa shi da faruk ahmed gusau da ke tare da bangaren ahmed makarfi wanda ko muka ce shi alhaji farukun ya share mana fage da bamu dalilin da yasa har yanzu suke ci gaba da ja da bangaren alimudu sharif din tun daga shi aiko kotuna sun ce shi ne suka dauka a matsayin sahihin shugaban jam'iyyar ta pdp ko ba haka ba to a'udhu dalilin da yasa muka yi wannan jayayya abin da ya kawo wannan shine dangane da dama da constitution namu na pdp ya ba mu dama wanda shi tsohon chairman alimadu shari'a wanda ya shiryar da convention a port constitution wanda yake ya ba mu dama shine sifirin na kotun kolin party. wanda muka je a port wanda ya shirya lokacin da aka kira shi wajen sikirinin nashi a tsayin zai takar ciyaman hmm. wannan lokaci tun harko kwamitin sikirinin da suka kira shi sun ce ya kawo takardu waɗanda za a tantance shi a matsayin shi na ɗan takarar ciyawa da haka nada kwamitin suka ya kawo takardu tun da ya kawo takardu sai da membership ma na jam'iyya to yanzu shi ne jayayya kucewa shi ba ma ɗan jam'iyyar pdp ba ne abinda kuke jayayya kenan eh ya shiga kawai aka bidi ce na katin mm, jam'iyya hmm. dan abu nan da walwa ta shiga to to wannan ta wuce eh. aka je aka gaban wajen da za a ci hakilin zabe aka ce to an gano akwai wata badakala wadda ba san da ita ba da haka sai aka ce to a je zabe eh, eh, Alhaji Faruku zuwa yanzu abu guda na ji ka bani hujja guda na ji ka ba shi cewa da kuka yi shi kun dauka ba matsayin dan jam'iyya bane tunda bai kawo muku takardun da ke tabbatar da shi dan jam'iyya bane ina jin ita ce shaida babba amma wannan shimfiɗa ce muka yi bari ba barista bashir dama eh, barista bashir na ji kamar abun ya baka dariya ne ne ah, abun mamaki wato abun dariya ne mana kaga na ɗaya ba mutanen ba ba wanda ya ce wa alimadu sharif ya zai ya tsaya jam'iyya amin uh, shugaban jam'iyya da fayoshe da wike da sauran gwamnoni na pdp yana zaune a gidan shi suka je suka same shi suka ce dole ka zo ka yi mana. Amma Farisa fara min da magana da shi Alhaji Faruk ya cewa ba dan jam'iyya ba ne kuna da shi da katin cewa shi dan jam'iyya ne? Shi ne abin da nake so in gaya maka lokacin da aka ɗauke shi aka yi a fatar cewa shi ne national chairman da aka zabe shi a mitin na national executive committee ai an tabbatar cewa shi dan jam'iyya ne ni wannan da nake magana ni ne na karbo mushi kati a garin su angala aka tabbatar mishi cewa shi dan jam'iyya ne muka ba shi takardan izinin tsaya zabe amma ma ba tsaya ba ya ke ba zai tsaya ba eh muka ba shi izinin tsaya zabe a national voting committee aka ba shi takarda cewa ya tsaya zabe yana da wannan waiver amma kun nuna wannan katin a can fatako da aka je irin kamar da shi Faruku yake faɗa? Duk wannan duk wannan propaganda ne duk wannan propaganda ne na gwamnoni wanda suka ga cewa ba su iya kontrolin nashi ba suka koma daga baya suka ci ba sa son shi dama abin da suke ta yi a jam'iyyar kenan tun lokacin da aka kafa ta you know gwamnoni su taru su ce ga wanda suke so shi kenan ba su da wayanda suke yan eh, eh, kasa za su eh, suke so you know so abin da ya faru kenan um, alimar shirin ba dan jami'a ba ta taso ba ma mutum mm. da ya yi shugaban jami'a amma a january 2016 suka dauke shi ya zama shugaban jam'iyya har ma ya yi supervising congresses na kasar da ba to, ina zuwa barista uh, alhaji faruk ga yamin uh, eh, a taka fahimta me bambanci me janyo bambanci tsakanin waɗannan bangarorin biyu da naku na makarfin da su nasu na sharif to alhamdulillah bambanci da ya zo lokacin da shi shi barista majibu a 2015 aka zaɓe su muka yi convention a matsayin shi na deputy legal advisor da sauran national esco da national executive shugabanni na ƙasa baki daya mm. ya sani 2015 an ka zabe shi haka ba manga tukur lokacin da zai anshi jam'iyya ana mahawara ba a je ba ka yi ƙuri'a ɗin shi ba ka yi ƙuri'a shi shi ma to shi convention shi a uwa da uba na siyasa gaba ɗaya shi ke ba da damar a kaddamar da siyasa cewa za a cewa na shugaba ne amma a lokacin ashe Alayyar faruku ba convention guda biyu kuka yi ba ɗaya suka yi a port harcourt wasu Alayyar aliyu bari ni ma in yi magana wannan to ina zuwa bari ya sauka alhaji bashir ina zuwa eh ci gaba alhaji faruku sauka kammala katakon da muka je wannan zaɓe wanda aka tabbatar ba ɗan jam'iyya ba ne da muka je hili constitution namu na fati ya ba mu dama mu kira a kira ko a yi zaɓe ko a roshe amma ya aka karkare a ƙarshen convention ɗin alhaji faruku me aka ware me aka ajiye kafin a watse kyautai convention ya ba da izini cewa za a yi kiyaye kam don haka national convention shi da yake magana working committee nec nec ba su kai national convention ba saboda kwamitin da ke zuwa nec delegate da ke zuwa nec state chairman da national esco kuke zuwa ne da gwamnoni da sauransu. To na ji Alhaji Faruku ina zuwa Alhaji eh, Bashirsa Bashir Muje me kake so ka ce masa ne? Wan abin da nake son fada ka gani kafin a je National Convention na Port Harcourt wanda aka haramta eh, akwai kotu a Lagos Federal High Court na Lagos na Justice Liman I mean Justice Buba ya ba da hukuncin cewa duk wani zabe wanda za a kaddamar a zabi mutane a offices na national chairman national secretary da national auditor haramtacce ne kar kowa ya yi organizing wannan zabe to ashe su ba sun je kotu ba su ma san kai ku kara aka tada wannan magana ka bar ni yi magana mana kamar yadda ka bar shi ci gaba ci gaba ai so nake ne ba na son ku nisa ne mutane ba su gane abin da ake bada. justice buba ya bada wannan hukunci ranar goma sha biyu ga watan mayu wannan hukunci daga federal high court ne amma gwamnonin nan suka je suka yi organizing elect na convention suka je ranar 21 ga watan mai za su yi convention suka yi convention suka je suka ce sun zabi caretaker committee to mu national officers ni a lokacin deputy national legal advisor ne da wasu 'yan uwana mun kai kara cewa kada a yi zabe a offices namu a nan abuja justice muhammad ya bada hukunci ya ce kare amma wa'annan sun je suka yi zabe ranar 21st of may lalle national convention ba wani taron jam'iyyar da ya kai shi amma in dai halattacce ne amma wannan national convention da aka yi a port haramtacce ne wanda kotu ta haramta aka je aka yi tun ɗazu kana faɗa cewa gwamnoni ne ba sa son shari'a su waɗanne gwamnoni ne a cikin jam'iyyar na pdp ba sa son shari'a To a gaishe ku malamai to bari mu ja birki anan sai Allah ya kai mu rana wa yau mu dawo mu ci gaba da shirin inda zamu ji ko waɗanne gwamnoni ne ba sa son bangaren na Alimu da Sharif sannan kuma shin kokarin da su bangaren makarfi suke na neman a yi rajistar abin da suke kira APDP yunkurin rajistar shi bangaren ne ko kuma wata sabuwar jam'iyya ce ta siyasa suke son su kafa. yanzu muna godiya ga bakinmu balista bashir madugu na bangaren sharif da kuma alhaji faruk ahmed guso na bangaren makarfi haɗe da wakilin munasir adamu hikaya da ya taimaka magana aka haɗa shirin nan a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwato a washington to madalla yanzu ga ladan ibrahim aiwa ya dawo da labarai amma a takaice wasu maharan da ba a san ko su ne ba sun kashe ma'aikatan jin kai har su shida da ke aiki a kasar sudan ta kudu wannan dai ne adadi mafi yawa da aka taba kashewa kaf ɗaya tun salin da rikici ya barke a kasar ta sudan ta kudu a shekarar 2011 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ambata to da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin muna godiya ga shi mu wato john ellison da wato wanda ya haɗa mana sautin salman abu da shi ladan da ya taya ni sai kuma da hanzu